Salamu alaikum. Wannan bidiyo ne na yi shi domin na faɗakar da kuma ja hankalin matasa musamman masu sha'awar yin aure amma ba su da halin yin aure. Matasa kuna da damar yin aure sai dai ba kwa considering wannan option ɗin. Muna da 'yan mata za'urawa. Akwai irin mata za'urawa da ake kira sakin wawa. Wata kuma za ka ga cewa mai gidanta ne ya rasu ba a daɗe ba. Akwai su suna nan 'yan mata ne ƙanana masu ƙarancin shekaru. za ka gansu shekara sha tara shekara ashirin ashirin da biyu ashirin da uku da dai sauransu wata za ka ganta ɗanɗanta guda ɗaya wata kuma za ka ganta ma babu ɗan abin da take bukata kawai mutumin kirki wanda zai zo su zauna su zaman rayuwa waradi daman tana da 'yan kayan ɗakinta da ta samu ko kuma da ta ɗauko daga gidan tsohon mijinta ko kuma daga gidan mijinta mamaci na irin sakin wawancan yawanci yara ne wanda za ka ga cewa an aura musu wani wanda bai dace da su ba sai ka ga an zo an samu problem ya musu rashin mutunci ya musu wulakanci kuma ya zo ya musu saki na rainin hankali a ƙarshe ya sanya rayuwarta a cikin damuwa da kuma tashin hankali irin wayannan matan already sun riga sun koyi darasin rayuwa sun riga sun shiga cikin rayuwa aure suna da experience bambancin su kawai da 'yan mata shine 'yan mata za a iya cewa ba su taɓa sanin namiji ba su kuma wa'annan sun san namiji to amma ina tabbatar maka da cewa da za ka yi irin koyi da irin sunnan manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba daraja irin tasa ku duba ɗaukaka irin tasa amma bai fara da budurwa ba kuma da ya tashi farawa ma ba magana ake wata ba bazawara kai ba Nana Khadija tarihi ya nuna cewa ta yi aure akalla daga guda biyu zuwa uku ko zuwa ma hudu kafin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kuma ko da ya aure ta ya aure ta tana da shekaru fiye da shi gap din da ke tsakaninsu ba karamin gap bane so ina tabbatar muku da cewa matasa tun da dai aure ya yi tsada mata sun sa buri a ransu ko kuma in ce 'yan mata sun saka buri iyaye sun saka buri wallahi tallahi za ku yi wa kanku dabara kwarai da gaske idan kuka koma neman auren zaurawa suna nan ka ba da cigiya a kan facebook ka hau social media kawai ka rubuta ka ce ina neman bazawara sakin wawa ko wadda aka mutu aka bari me kaza me kaza me kaza me kaza ina tabbatar maka da cewa sai ka samu wadda wallahi tana nan a shirye take ta shigo gidanka ba abin da za ka yi sai dai ka kawo sadaki ka bata idan kana da hali ka dan kawo ɗan wani abu na hasafi kai mata ku je ku yi zaman ku lami lafiya sai ma ka mamanta cewa mata taba aure so da haka mu daina complain akan cewa aure ya yi kuya rayu aure ya yi tsada yanzu ba za a iya yin aure ba maganan gaskiya shine muna cewa kanmu ahalus sunna muna koyi da sunnan manzon Allah amma sunnar in aka zo yin ta sai mu zaɓi wadda muke so kuma wadda take sabin interest namu Daka ina kira gare mu gaba ɗaya ga duk wanda Allah ya ba mu dama kuma yake so ya yi amma ba shi da kuɗin da zai yi to ka je ka nemi 'yan mata zaurawa wanda aka sake su ko wanda mijin siyar su ka je ka samu ɗaya daga cikinsu ka aura ko biyu daga cikinsu ma ka aura wannan shine nasiha ta gare ku kaga kenan daga yau ba mu maganan complaint din cewa aure yayi tsada in aure yayi tsada auren bazawara ma ya yi tsada wannan ah, shawara ce na fatan kuma za mu yi amfani da ita assalamu alaikum wa rahmatullah billahi allazi la ilaha illa huwa malam jafar ya fi shehu tijjani ilimi ilimi ne menene ilimi al ilmu qala allah qala rasuluhu qala sahabatu wa laysa bit tamwihi ilimi shine fadin da Allah ya ce ka faɗa ka tsaya anan. inda manzon Allah ya su faɗa ka faɗa shine ilimi abinda sahabbai suka rayu a kansa ka tsaya anan shine ilimi malamai suka ce laisa bitamwihi ba wai rudu shi ake cewa ilimi ba ka kawo ƙarya wannan ba shine ilimi ba in ƙara sakkowa kaɗan ba malam jafar ba don malam jafar ya yi girma wallahi sai dai kan na sakko su ja haushi zagi na suke yi in na sakko zagi na suke yi in ɗan sakko kaɗan wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa malam lawan tirayen ya buce wutar jani da isa Uh, assalamu alaikum rahmatullah. Uh, kun ji abin da ɗalibin Man Jafar ya ce. Ya ce ya rantse da Allah, ya rantsuwa da Allah. Sheikh Jafar ya fi shauta jani ilimi. Sai ce sauko kaɗan. Aka ce e, ɗalibansa suka ce e sai ce to Mallon Trayon ya fi shauta jani ilimi. To alhamdulillah. Uh, masha Allah. Da farko shi Man Jafar ba shi ne faɗi wannan magana ba ba shi ne jafi shaujan ilimi ba wannan shi ne adalcin da za mu yi masa sannan abu na biyu shi ma jafar ya riga da ya rasu baya da rai alhamdulillah ba shi ne ya faɗa ba to amma alhamdulillah abin da muke so mu sani shi ne shi wannan mutumin ɗalibin shi malam jafar ne wanda ya tasirantu da shi yana da wahala ya yi majalisin awa ɗaya bai ɗauko wata magana ya ce man jafar ya ce ba ɗalibinsa ne sosai wanda ya tasirantu da shi to yanzu a ɗalibin man jafar wanda ya tasirantu da man jafar sosai da sosai wanda yanzu tun da ba man jafar su ne halifofinsa to tun da man jafar ya fi shautu jani ilimi kuma shi ana gane girman malami ne ta hanyar sanin almajiransa ana gane girman malami wannan malamin ya kai ta fuskan a san su waye almajiransa to yanzu shi da yake wannan magana su ne manya-manyan almajiran man jafar shi ne to shi ya matsayinsa shi da yake wannan magana tukunna don matsayinsa matsayin malaminsa matsayinsa matsayin malaminsa saboda ana sanin almajiran mutum ne ta yanda su suka sha ilimi suka ƙoshi to daga nan ne ake gane cewa wannan malamin ya karantar da ɗalibai ɗaliban sun karantu to amma alhamdulillah bari mu ji kaɗan daga cikin shi wannan wanda yanzu shine na'ibi ko kuma shine halifan malaminsa Don matsayinsa matsayin malaminsa mu dai ba mu ce komai akan manjafar ba saboda amma matsayinsa matsayin malaminsa bari mu fara ji tukunna فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين to man jafar da fi shehu tijjani man jafar da fi shehu tijjani ya karantar da wannan bawan Allah cewa ba ma kana jawaba qaumihi illa an qalu sai ce ukuriju man jafar ya karantar da shi man jafar din da fi shehu tijjani wanda ya fi shujjan ya karantar da shi cewa ukurju ala lutu ce ce min kare ce ce innahum inasun ma jabir ya karantar da shi inasun ya tadaharu inasun ya tadaharu kun ji matsayin almajir ma jabir ga wani sannan wa amqarna alaihim matsara sai ce fasa'a matsarul sai ce munziri ma jabir ya karantar da shi munziri kun ji matsayin shi almajirin jafar ga wani kuma قال له هارون عليه السلام قال له لا ƙala lahu haruna kamata ya zama ƙala lahu harunu saboda harunu shine fa'ilin man jafar almajirinka yana baka kunya ga wani kuma وإذا كان الله تعالى قد قال لقد كفر الله الذين قالوا لقد كفر الله الذين لقد كفر الله الذين قالوا man jafar ka tafi baka koya wa ɗalibanka karanta Qur'ani yadda ya kamata ba yana shigar da abin da babu cikin Qur'ani kuma ƙarin da yake yi ƙari ne na kafirta Allah bari mu je wani don ku san matsayinsa matsayin malaminsa a'a malamin nasa yana da ilimin da yake cewa lallai man jafar din ya kai wannan matsayin in ya kai daga wajensa za mu gane man jafar ya kai a tauni wuri na suke zuwa fa hakamtu bainahum sai in yi musu hukunci su biyu a ta wuni wuri na suke zuwa fa na bainahum baya ban bambance tsakanin fili mazi da fili mudari a ta wuni wa wujina suke zuwa alhali kuma na suka zo fa bai na sai in yi musu hukunci sai in yi musu hukunci ba sai ba sai ba wai sai in yi musu hukunci sai na yi musu hukunci fi'ili ne mazi ga wani kharaja rasulullahi kharaja kharaja kharaja kharaja sannan kuma ce ce rasulillahi rasulillahi kuma ka karaja rasulillahi rasulullahi rasulullahi rasulullahi ake cewa man jabar ɗalibin ka yana baka kunya dan matsayin wannan shine matsayin man jabar a yau tunda yau man jabar ba shi da halifofi ba shi da almajiran da suka wuce waɗannan nan ya ce ma baina kabari wa munbari rablatan min ma baina kabari wai kabari sai ce wa munbari sai ce rawzatan kuskure uku ma bai na kabri wa mimbari wa mimbari ka ce sai ce rawubatan kuma rawdatun ne min riyadul janna ga wani lamma tahurat tazawwaju tazawwajuha lamma daurat tazawwajuha man jabar allama jirin kamata ya ce lamma daurat tazawwajaha annabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha annabi sallallahu alaihi wasallam dalibin ka ya kamata lalle ya kamata kan ka tafi da ka koya mai wannan هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم da littafi a nishi ina kokonto al to qala rasulillahi qala rasulillahi ga littafin ma ina kasa kokonto amma yanzu kar mu cika ku da surutu bari mu ɗauko muku almajirin almajirin almajirin shehu tijjani wanda shi bai kai ma ce shi almajirin shehu sai dai almajirin almajirin almajirin shehu tijjani ya tafi abin mu da shehu ibrahim shehu ibrahim yanzu ya tafi ya bar malum gashi nan malaman musu Sharif Ibrahim Sale to ga almajirin Sharif Ibrahim Sale bari ku ji bambanci shin dan malami izul abdi izu malikihi girman bawa girman mamallakin sa bari mu sa almajirin Shehu Tijani muntaqi al قد منقطع النظير فقد انطلقت الطريقة التجارية من فاس عاصمة ملك العلويين وابتداء تحت حماية mawla Sulaiman wa ومقصر محمد بن محمد التجاري انطلقت حركة عامرة غامرة بنشر الإسلام والطريقة في إفريقيا أثمرت أطيب النتائج وقد دخلت الطريقة إلى غرب إفريقيا بفضل العارف بالله طب a kar mu cika ku da surutu kun dan jona ko gure mu karasa mu kara mu kara ku dan samu nutsuwa bari mu dan saki sawa saboda a kun san abin da muke cewa ko da ke kafin wannan ma girman bawa girman mamallakinsa yanzu ka ga wannan shi profesa maulana profesa yana wakiltar malaminsa ne malaminsa ne yana wakiltar malaminsa yanzu yadda profesa ake irin tsarin uslubin profesa haka tsarin malaminsa yake kaji malamai kaji da ake karanto larabci babu maganan wani in'ina a ciki babu maganan wani yadda aka kama kalmar tafiya ake da ita kawai amma bari ku ji shi kuma dan huduwan shi duk kalma sai ya faɗi da su biyu amma amma na khafu in tanasina wa'adahu wa wa'iduhu wa iqabuhu ayyuha an-nasu tayyibin tayyibun ayyuha an-nasu tayyibun tayyibun kun ji ko ayyuha an-nasu tayyibin ayyuha an-nasu tayyibun ɗaya kenan قليل شممنا رائحة الكارهة لما لما تحاول فعله لما لما لما